Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu su fatan alkhairi a gare ku kwastomomi na kamar yadda ku sani ni din na Umar gudu mai hada mai mai da so ina kuke mata ya kamata ku garzayo yau ba mai zan tallata muku ba yau na zo muku da kayan kamshi domin kun an ce kamshi rahama ne so akwai odar trafikan wuta foreign wanda aka yi su daga saudi arabia ga dukkan mai bukata zai iya sa oda is available kun gan shi nan kun ga yanda suke zuwa bara na buɗe muku su kun ga ta cira wutan nan ko da kuɗin ku sai da rabon ku kamshi har cikin ruhin mutum kuma wannan turarumin da kuke gani ba wai duka kamshin su iri ɗaya ba a the difference kowanne kamshin shi daban kowanne kamshin shi daban wannan turaren wutan wani abin ta goma shi bayan wow wannan turaren wutan bayan turare ɗaki ana turare kaya da shi bayan turare kaya da shi har a mota ana amfani da shi ni kaina ina turaren mota na sannan in ka sa shi cikin kayanka ko a wardrobe ka buɗe murfin shi ka sa shi cikin kayanka wallahi kayanka ya ringa kamshi kenan balle uwa uba ya kasance ka turare kayanka dan yanzu ka basa ake cewa kome ba wai iyafa mata ba har maza ma turare kaya saboda kamshi rahama ne kun ga wannan shi har da cokalin shi na ɗiba kun gan shi shi ma su wayanan turarukan ba na maiduguri ba ne ba na sudan ba ne takanas takan daga daular larabawa daga ƙasar saudiya suna da matukar ƙamshi, suna da aminci nesa nesan ba kusa ba ni kaina umar na gudu na yi amfani da guda ɗaya na turarruka Daga tun da na fito daga gida duk wanda na haɗu da shi zai ce umarar gudu wani turare ka sa to wallahi ba turaren feshi ba ne waɗannan turarukan ne da na turara kayana da su kun ga shi kuma wannan yanda yake gaskiya kada ku bari a bar ku a baya musamman ma matan da za a yi musu aure kun ga wannan kun ga yanda yake ya rasulullah who are kamshi har cike raina wallahi ba iya ma amare ba hatta uwar gida ya kamata ki mallaki waɗannan product ɗin kada ku bari a barku a baya ga dukkan mai bukata zai iya tuntuɓa wannan namba da ke ƙasan wannan postin ɗin domin kwan ya sa uda a duk ƙasar da kake ko kuma duk jihar da kake ka sa uda saƙonka zai iso gare ka Na ku umar na gudu wannan kamfani ne sai hanyar kamfani domin kan kore mai kayansu wallahi na ji daɗin